barkan ku da haka to a cikin juyaye nake kara taya ɗaukakin al'ummar musulmi shigowar watan da mulaki sai da khadija kubra ta yi wa sai da khadija kubra ta yi wafati ne a daidai goma ga watan ramadan wannan yasa dakarun sai da khadija a faɗin duniya ma baki ɗaya muke taya al'ummar musulmi alhini ila iyaka zan karfafe mu baki ɗaya akan mu dage mu jira wannan ranar domin ta yafe ya halatta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam juyayin shahadar babbar masoyiyarsa sai da khadijatul kubra don haka waɗanda suke cikin shiri su ci gaba da shiri waɗanda ba su fara shiri ba su fara shiri ranar goma ga watan ramadan rana ce ta bakin ciki wadda za mu fito mu bayyana wa duniya walati sai da aka digital kubra ta yi shahada wannan takaitaccen sako ne daga kwamitin raya munasabar sai da aka digital kubra allah ubangiji ya bamu alkhairan da ke cikin wannan wata baki daya sannan ya sa komai za mu yi domin allah sannan ya ba mu ikon sauke nauyin da yake kanmu wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh